ko to sai Allah ya ce walau tara da zaka ga lokacin da azzalimai ke cikin ghamarat magagin mutane mutane da magagi ko shakka ba wani irin yanayi saboda ido abin da yake kallo ba ko yake kallo ba wata duniya yake kallo kuma da ya Allah ya Allah Allahu akbar amma maki lokacin mutuwa dole mutum a kawo mai abin da bai taba gani ba a rayuwar shi na alkhairi Allah ka samu ga alkhairi ko wani sharri wa ma rabbuka bi zallamin lil abin abinda bawaye daga cikin abin da ke taimaka ma fitar rai cikin sauki yawaita faɗin haukala, la haula wala quwwata illa billah ɗaya daga cike yake ce ya musulmi zai ma razana kana da lahaula a hannunka hmm? lahaula wala zaka ga azzalumai fi ghamaratil maut a cikin magagin mutuwa mala'iku suna miƙa hannu gare su suna ba su umarni na wulakanci an fasa ku kawo rawukan naku al ma yau tujizauna za a yi muku sakamako na azabar huni azabar wulakanci aka kafirin da suke zalunci su ci amana su yi ma mulkin mallaka su kashe na kashewa Allah ce la tahsabanna la ghafilan amma ya amalu zalimun kar ka taba tsammani Allah bai san abin da azzalume ke mm. innama akhiruhum li yana ba su jinkiri ne saboda wata rana su ci karan ba babbaka lokacin na zuwa shi sa karka yi zalunci don karka zama cikin sahunsu karfin goyi bayan zalunci din a raftun suraka yau za a saka muku ainihin sakamako na wato azabar wulakanci bima kuntum na ala allahi ghayra alhaq saboda kuna faɗin ƙarya dangane da Allah wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuna kuma girman kai dangane da ayoyi menene girman kai girman kai shine batrul haq wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane kana ganin kowa bai isa ba sai kai a'udhu billah ko gaskiya ta zo ka ki karɓanta sai ka kalli wa ya faɗa ta saboda ka rena kurwanshi da matsayin shi a cikin society a ba a ma gaskiya haka gaskiya in ɗan da ka haifa ya faɗa sai ka karɓa ai saboda gaskiya ta girme ka aiko so ka kalli wa ya faɗe ta da haka malamai ke cewa in ji abdullahi ne wala yuta'u alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa in min jahil yace ba a bin Malam kan barna kowaye wal maqbulun wa in min jahili ita gaskiya a karbe ta ko jahili ya faɗe ta na fata an gane ko to lokaci yayi kuma dama na yayi tsokaci a